the Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugabannin kungiyar tsaro na NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Spain a rana ta karshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin kawance tsakanin kasashen. 'Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar lamarin da ya kawo karshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda. adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarar mutane a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ya kai hamsin da uku. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane da dama ciki har da jami'an tsaro a wata mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Neja tare da yan garkuwa da wasu daga cikin ma'aikatan wurin da suka hada da 'yan ƙasar China. an tabbatar dai mobile police shida ne yanzu gawawaki sojoji guda uku tani na daya jibrin yarima sun shi daga baya alisashi hudu sun shiga ta baya a shi ma dan banga ne To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun ba da tabbacin ɗaukar duka matakan da suka dace. Dangana an kwashe maniyyatan da ke jira a kai su ƙasar Saudiya don aikin hajji. Kafin wa'adin rufe filayen jiragen saman Madina da na Jidda ya cika. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya da karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Spain a rana ta karshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin kawance tsakanin kasashen wanda ya lissafa barazanar Rasha da China da yadda kasashen biyu suke ci gaba da kulla kawance a matsayin muhimmin batu da ya kamata su mayar da hankali a kai. A wannan daftari, kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ayyana Rasha a matsayin mai barazana ta kai tsaye. Sannan a karan farko taron ya tattauna kalubalen da China take haifarwa kungiyar ta NATO, muradinta da abubuwan da take mutuntawa. Kawancen ya kuma amince da karfafa goyon baya ga Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar da Rasha ke yi wanda ya shiga wata na biyar. A gefe guda kuma, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a yau Alhamis da janyewarta daga tsibirin da ake kira Snake Island na ƙasar Ukraine. Rasha ta yi amfani da tsibirin ruwan Bahar Aswad wato Black Sea da ke kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin shiri bayan kwace shi a farkon yakin da ta kaddamar a ƙarshen watan Fabrairu. sanarwar ta ranar alhamis ta zo ne bayan harharen da sojojin ukraine suka kai kan matsugunin rasha a tsibirin rasha ta ce matakin da ta ɗauka wani abu ne na fatan alheri kuma ya nuna cewa ba ta shiga cikin ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na samar da hanyar fitar da kayayyakin hatsi na Ukraine zuwa kasashen waje. Shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine, Vladimir Zelensky, Andriy Yermak ya tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga tsibirin 'Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada kuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafi shekara guda tare da tura kasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasa da shekaru hudu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen ƙasar yari Lapid wato abokin aikinsa wajen kafa ƙawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. An shirya yin sabon zaɓe a ranar ɗaya ga Nuwamba. ana sa ran lafid da tsohon firaminista benjamin netanyahu za su kasance cikin manyan 'yan takara a zaben sai dai benet ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai wani mummunan hari a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a ƙaramar hukumar Shirora da ke jihar Neja a Najeriya a daren jiya Laraba inda suka kashe mutane da dama ciki har da jami'an tsaro. Bayan haka suka sace wasu daga cikin ma'aikatan mahaƙar ciki har da 'yan ƙasar China guda hudu. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama da ma wasu fararen hula da kuma yin garkuwa da wasu 'yan kasar China guda hudu. Lamarin wanda ya faru a ƙauyen Ajata Aboki da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro a cikin jihar Niger a daren jiya Laraba wato wayewar garin ranar Alhamis ɗin nan ya yi matuƙar jefa mutanen yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya wanda ɗan asalin wannan yanki ne ya yi karin haske akan yadda lamarin ya faru. 'Yan bindiga sun taho da mashina da yawa sun je wani kauye ana ce a jatan aboki tsakanin gurmana da yarana sun buɗe ma mutane wuta wanda suna aikin zinari a wurin. A cikin lokaci akwai kiriki kamar mobile a wurin da suka confronti nasu sun kashe mobile police shida ne yanzu gawawaki take sojoji sun kai gudumawa da 'yan banga cikin sojojin ma yanzu guda uku sun tafi an tabbatar dai mobile police shida ne yanzu gawawaki sojoji guda uku eh, tani na daya jibrin yarima sun shi daga baya alsashi hudu sun shiga ta baya a shi ma dan banga ne to yanzu dai garin a wargaje yake to gwamnatin jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida da kuma walwalar jama'a a jihar neja Mr Emmanuel Omar ya ce kawa yanzu ba su tantance adadin waɗanda aka kashe ba a wannan harin yan wurin inda masu hakan zinari suna aiki sun sai mutane kuma suna kashe mutane da sauransu yan jama'a sauran suke wurin a haifar sai wannan yan bindiga suka same su a hanya tare ta aka eh, suka ta yi da faya sun dauke mutane a cikin mutane suka dauke a kowayensu da turawa yan chinese national da suka dauke su a yanzu haka shi ne girma gwamna ya ba da directive cewa abin da za mu yi mu yi a jama'a sauran duka kowa yanzu an shiga dajin nan ana kokari a gani yadda Allah zai bamu nasara a kansu. Ok, amma turawan guda nawa ne? Wajen turawan guda hudu. Eh. Amma da gaske ne akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu? Eh, akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu wanda suke taimakon mu aiki da kuma yan kasa. Eh. Haka ba zan ce maka ga nan ba mutane ba sai mun gama wannan. Ba san adadin su ne. A yanzu haka ne ba zan ce maka ba, amma akwai su da muka kai su asibiti wanda suka ci rauni. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin bayani daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari na yankin shiroron domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan wasiu abiodun da ma kwamishinan 'yan sanda a kan lamarin ya ci tura mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarin mutane a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya kai hamsin da uku bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar Laraba. an fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata tirela ne da aka yi watsi da ita a ranar litinin a san antonio hukumomi sun ce zafi da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin celsius 39 kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar lamarin dai shine mafi muni da ya auku a yunkurin safara da fasakawar mutane akan iyakar amurka da mexico Gwamnan Texas Greg Abbott ya sana a ranar Laraba cewa sojojin jihar za su kafa ƙarin wuraren binciken manyan motoci a kan manyan tituna. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya isa yankin Hong Kong a ranar Alhamis domin bikin cika shekaru 25 da mayar da birnin daga hannun Birtaniya zuwa kasar Sin. shi ya isa ne ta irin jirgin kasan nan mai gudun gaske ziyarar da aka yi imanin ita ce ta farko a wajen babban yankin ƙasar sin tun bayan barkewar annobar cutar covid-19 an daɗe ana gudanar da bikin mika mulki na ranar 1 ga yuli da zanga-zanga amma ba a sa ran gudanar da irin wannan zanga-zangar a bana saboda tsauraran matakan tsaro da kuma barazanar annobar ta covid-19 da ake ci gaba da gani tun bayan zanga-zangar neman kafa dimokuraɗiyya a hong kong a shekarar 2019 ƙasar sin ta ɗauki matakai ciki har da kafa dokar tsaron ƙasa A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yayin da har yanzu kashi biyu daga cikin uku na maniyyatan hajjin bana ke jiran zuwan jiragen da za su kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki. Hukumomi sun ba da tabbacin ɗaukar dukkan matakan da suka dace don ganin waɗannan alhazan sun samu damar sauka ƙasar Saudiya kafin wa'adin rafa filayen jiragen saman Madina da na Jidda ya cika. silamin mana barma wakilin muryar Amurka ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai. Har zuwa jiya Laraba 29 ga watan Yuni da ke daidai da ranar dubin farkon watan Zulhijjan shekarar 1443 manyatan nishar 2000 kacal ne suka sabka kasar Saudiya daga cikin 7,194 da suka samu rajistar hukumar alhassai wannan ya sa wasu daga cikin ejoji da maniyata dukkansu mata suka yi tattaki a jiyan domin kai koke a ofishin firayim minista da ke nan ya mai faruwar wannan al'amari ya sa hukumomi fitar da sanarwa inda suka yi kira a kwantar da hankali domin a cewar su sun ɗauki matakan kawo ƙarshen tsaikon da aka fuskanta a ayyukan jigilar alhazai ministan bunƙasa kiwon dabbobi tijani abdulkadiri shine kakakin gwamnati ga yau muna da kamar alhazai 1973 wa'anda za mu ca sun ta yi abin da ya rage 468 cikin maricen nan muna jiran jirgi za ya zauwa wannan jirgi zai iya ɗaukar mutum 320 ba daya. za ya zuwa yana zawa kamar kusan su bakwai gobe muna jiran wani babban jirgi shi ma wanda zai zawa yana da damar ya ɗauki mutum 560 shi ma zai tsayawa har sai alhazan sun kare kenan gwamnati ta ɗauki alƙawalin za a ɗauka duk matakan da suka dace a ɗauka don alhazanmu su isa maka kamfanin max air na najeriya ne yake da kwangilar jigilar alhazan nishar a bana saboda haka muka tuntubi wakilin kamfanin alhaji bukari sani zilli don jin ta bakinsa akan tsaikon da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen jama'ar wannan kasa tsaiko da aka samu ya zo daga matsaloli da dama kasan saudiya ba ya yiwuwa su wa'anda suke da alhazan nan in ba su kama otal ba ba ta yiwa ka musu da alhazai kuma mumu da kanmu an samu matsaloli cikin kwana biyu daga wajen wanda yake kuma allah ya samu ciwo karfin shi in allah ya yarda matsala ta kare za mu kai kowa ga yanda muka yi sinye ɗin kwantara saboda ka sani waɗansu sun zo sun gito sun sa siyasa ba mu sa siyasa cikin aikin Allah mu fatar da muke yi abin da muke tambaye al'umma a taya mu a da Allah sa a yi lafiya a kare lafiya. Baya ga matsalar jiragen dakon alhazai wata matsalar ta daban da ake ɗauka a matsayin dalilan da suka haddasa wannan jinkiri matsala ce ta rashin samun visa. Alhazai saba'in. kowane ya samu visa din shi wa'anda suka rage 324 ne su ma'ana ana na ana gaggauta samun visa su kenan duka alhazanmu insha Allahu za su samun visa a ranar uku ga watan yulin da ke tafa ne ake rufe filin jirgin saman madina yayin da za a dakatar da sauka da tashin jirage a filin jirgin jidda a ranar shida ga watan na yuli lamarin da ya jefa maniyatan Nijar cikin halin zulumi inda a yau waɗanda suka fito daga jihohi ke cika makonni kusan biyu a yamai suna jiran zuwan jirgin da zai kai su ƙasa mai tsarki abin da ke nufin galibin su sun cinye rabin guziri tun a nan gida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papilla urticaria a turance. To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sau sauki. Sunana Faiza ya gabdo. Eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai ki ga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan ya zo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo ya yi baki haka a jikin su saboda idan ka gan shi zaka ga ma yara suna ta sosashen nan. Wace hanya aka bi aka magance su? Zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai. To sunana Bilamin Idris Gurbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susa sai ta faffashe jini jini yana fita da sauransu wurin da ma taman bai fito ba za su yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaranka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris da damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen malam Jamina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kamar abu wanda a da nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina a Hausance ba ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba tare da ni ne a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria. ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara shin daminar ne ke kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi gani shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um, kwaruka kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwarika haka wanda yawanci kin ga da damuna akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din. Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara biyu zuwa goma. Wani lokaci ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari su ma, amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da ya sa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba, ba ta nan da nan da kwaro ya cije su. za ta ɗan yi fushi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje ɗin kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida ɗin akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a ƙanne haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irinsa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papilla urticaria ko ƙurajen damina wato wasu 'yan ƙuraje ne ƙanana masu ƙaiƙayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun ƙurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe ike ba ana rufewa da kaya yawanci za ka ga ba ƙurajen kuma abin da ya sa ɗin saboda kin ganin ne kusan inda ƙwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damina take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci ƙurajen haka za ka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikinsu wani lokacin haka ko in sun ƙwarzani saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Um, kusan zan iya cewa tsananin su mataki mataki ne. Kin dai da farko shi kuraje ne mai tsananin ƙaiƙayi saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai sami isasshen bacci ba so akwai damuwa a nan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya caɗewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma ban da haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an dan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya cewa tsakanin shekara biyu zuwa goma to zaki ga in sun dan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwarsu taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi ne ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaikayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato ƙarzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papilla urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina. To akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papilla urticaria ko kurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka siya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama da su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage ƙaiƙayi ɗin da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen um, to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar, to yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce gwamnatin Najeriya tare da hukumar EFCC da ta ICPC ya kamata ku binciki hukumar RRR don jin dalilin da ya sa suka daina biyan kudaden tallafin COVID-19 ga 'yan Najeriya. Wanda gwamnatin Najeriya ta sanya a baiwa duk ɗan Najeriya da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwan da suka dace. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ma ne kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi mana magudanar ruwa wato lambatu a garinmu na Karasuwa saboda a kwanakin baya wasu mutane sun yi wani aune-aune amma har yanzu shiru muke ji kamar malam ya ci shirwa don samun sauƙin fuskantar ambaliyar ruwa da muke yi gashi kuma lokacin damuna ya karatu da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. sai sakon shehu adamu rijau ya ce a gaskiya lamarin rashin tsaro a najeriya akwai abin tsoro kullum ana magana amma abin babu sauki allah ya kyauta kuma allah ya kama na mafita amin sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri da maimuna sahabi ya wuri suka ce jinkirin da aka samu na kwashe maniyyatan aikin hajjin bana daga najeriya zuwa jidda abin damuwa ne matuka ya kamata mahukuntan najeriya su kara ƙaimi na ganin an kwashe su zuwa sau Saudiya. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isuhu datti da Magaran da Ilyas Yakubu Digawa tare da Mamman Sani Dauda suka ce muna taya al'ummar musulmi shiga watan Zulhajji da fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa ya ba mu ladan ibada da za mu gudanar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice dai shugabannin kungiyar tsaro na NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Rasha a rana ta ƙarshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin ƙawance tsakanin ƙasashen wanda ya lissafa barazanar Rasha da China da yadda kasashen biyu suke ci gaba da kulla kawance a matsayin muhimmin batu da ya kamata su mayar da hankali a kai. A wannan daftari, kawancen sojan kasashen yammacin duniya da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ayyana rasha a matsayin mai barazana ta kai tsaye. Sannan a karan farko taron ya tattauna kalubalen da China take haifarwar kungiyar ta NATO, muradinta da abubuwan da take mutuntawa. Ƙawancen ya kuma amince da karfafa goyon baya ga Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar da Rasha ke yi wanda ya shiga wata na biyar. 'Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasa da shekaru hudu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen ƙasar yaron Lapid wato abokin aikinsa wajen kafa ƙawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin Benta suleiman yaro da ta taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da injiniyan rob mclean ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.